Daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da niyya dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya yanzu ma dai sarfil hashin gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. cikin shirin namu za ku ji cewa a jiya juma'a ne aka gudanar da addu'ar rufe ta hajji a babban masallacin najeriya inda aka yi wa kasar da shugabanta addu'a nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum kakakin Ma'aikata harkokin cikin gidan saudiya janar mansur bin turki ya faɗa kafofin yada labarai na ƙasashen larabawa cewa dakarunsa sun birkita wata makarkashiyar kai harin ta'addanci kan masu ibada jiya juma'a a kusa da masjidil haram yunkurin da dakarun tsaro suka yi na shiga wani makoncin 'yan ta'adda da ke wata 'yar karamar hanya kusa da masallacin na kaba ya sa wani da ke hawa na sama a bene mai hawa uku ya tarwatsa kansa da bam ya sa wani bangaren na ginin ya rusa wasu mutane suka ji rauni Bin Turki ya ce waɗanda ake zargin suna da alaƙa da ƙungiyar Daesh ko ISIS ne suka aikata wannan. Wata sanarwar ma'aikatar ta yi kirarin cewa daga wata ƙasar waje aka ƙulla wannan muguwar aniya to amma bata faɗi ko a ina ba. Gidan talabijin na Al-Igbariya na Saudiya ya nuna hotunan wasu motoci da dama da suka lalace a gefen wannan gida da aka ga samansa ya rushe baki ɗaya. A yau Asabar ministan tsaro na ƙasar Kamaru Joseph Beti Asomo da manyan hafsan sojojin ƙasar sun doshi arewacin ƙasar domin ƙarfafa tsaro yayin da musulmi suke shirin bukukuwan sallar azumi. Wannan ya biyo bayan wasu hare-haren bom na kuna bakin wake da suka kashe mutane a jiya Juma'a. likitoci a asibitin garin mora da ke arewacin kamaru sun ce sun duba mutane akalla hamsin cikinsu har da wani jariri mai kwanaki arba'in da haihuwa waɗanda suka ji rauni a hare-haren bam har shidda da aka kai na ƙunar bakin wake a garuruwan mora da kolofata a cikin sa'o'i 24 gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yau bakari ya ce maharan su shidda matasa cikinsu har da mata uku sun shigo daga najeriya domin kai hari kan inda mutane suke taruwa ya ce a cikin kwanaki goma da suka shige hare-haren kunar bakin wake har guda goma sha biyar sun kashe mutane da dama a mora da kolofata kada a sha'afa da cewar labaran nan suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc an samu garokin mutane akalla shida yayin da har yanzu ba a san inda wasu mutanen su fiye da 120 suke ba bayan da laka da ƙasa da kuma duwatsu suka gangaro daga kan wani tsauni suka rufe gidaje 62 a ƙauyen shemmo da ke lardin sichuan na ƙasar china jami'ai sun ce mutane fiye da dubu biyu waɗanda suka hada da 'yan sanda da sojoji da fararen hula sun shiga cikin ayyukan ceto da ake gudanarwa masu aikin ceton tare da mutanen wannan ƙauye sun yi amfani da igiyoyi a ƙoƙarin janye wani makeken dutse yayin da ake amfani da karnuka da wasu na'urori domin sunsuno inda mutane suke ƙarƙashin wannan laka da duwatsu hotunan da aka ɗauka daga sama sun nuna kamar babu alamar wannan ƙauye baki ɗayansa wanda duwatsu da laka da suka gangaro daga kan wannan tsauni suka rufe wannan laka da duwatsu da suka gangaro sun datse wani wuri mai tsawon kilomita biyu a wani kogi da kuma wani yanki mai tsawon kilomita ɗaya da rabi a kan wata babbar hanyar mota har yanzu ana ci gaba da fama da wani mummunan zafin da ya riga ya sanadiyar mutuwar mutane akalla shida a yankin kudu maso yammacin nan amurka yayin da tsananin zafin ya ragu kaɗan a jiya juma'a a birnin los angeles mazauna birnin suna ƙara ɗamara fuskantar zafi mai tsanani a wannan lokaci na zafi a amurka a farkon makon nan sai da aka dakatar da sauka ko tashin jiragen sama a birnin phoenix a lokacin da zafi ya cire sama zuwa digiri 45 da wani abu a wasu sassan kudu maso yammacin amurka kama daga birnin Tucson da ke jihar Arizona har zuwa Palm Springs da ke jihar California. Mutane sun yi bakin ƙoƙarinsu na kaucewa zafin ta hanyar hallara a manyan ɗakunan taron da aka sanya musu na'urorin AC a garuruwa da birane da kuma ƙauyuka da suke faɗin yanki. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. jiya Juma'a ne aka gudanar da addu'ar rufe tahajjud a babban masallacin Najeriya, inda aka yi wa ƙasar da shugabanta addu'ar neman zaman lafiya da sauƙin rayuwa da samun lafiya ga shugaba Buhari. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. addu'ar rufe tahajjud a babban masallacin Najeriya Abuja da alaran masu haniman shawe jagoranta inda ya yi wa kasar addu'ar ci gaba da zaman lafiya sauƙin rayuwa da samun cikakkiyar lafiya ga shugaba Muhammadu Buhari. Ɗaruruwan mazauna Abuja da ma waɗanda suka shigo don itikafi sun yi ban kwana bayan idar da wannan ibadar. Na ma zanta da saniman shawe. Mun yi wa kasar mu addu'a mun yi wa shugaban kasar mu addu'a akan kwarye-kwarye zaman lafiya da Allah ya ba mu muna fatan ya ɗore. To bana sai muka canza tsarin addu'ar mun yi masa addu'a tasa ta musamman kuma mun yi wa kasar addu'a ta musamman kuma mun yi wa 'yan gudun hijira addu'a ta musamman. Kusan rufe tafsiri a dukkan masallatai kama daga Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya zuwa Yola a arewa maso gabas da addu'a ɗorewar zaman lafiya. Mai tafsiri Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya yi nasiha kan illar aiban ta sabai Idan mutum ya zo ya kama zagin dan aljanna to shi dan ina ne? Yawwa mai tsammanin shiga aljanna ba zai zagi dan aljanna ba ko kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din shine ba su yarda ba cewa waɗannan ƴan aljanna ne ko kuma nan ma jayayya suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dai yadda ka ɗauki abin ba mai kyau bane haka shi ma Sheikh Hussein Zakariya ya rufe nasa tafsira saboda haka addini ana ta yin shi kullum akwai sallar dare akwai ta rana akwai nafiloli kada a bari a cikin da aikata dukkan aikin alkhairi da sadaka da kyauta da zumunci da taimako da tallafawa duk waɗanda suke bukata a ci gaba da yi har mutuwa ta zo mana Za a fara duba watan Shawwal daga Asabar dinnan daidai lokacin da aka kai azumi 29. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru. To yanzu yanzu nan muke samun labarin cewar mai girma sarkin musulmi a Najeriya ya sanar da cewar an ga wata inda na tattauna da wakilinmu na Sokoto Murtala Umar Faruk. To Mata Murtala ake ciki game da ganin wata a Najeriya? eh to malam sarfilu yanzu da nake magana da kai mai alfarma sarkin musulmi alhaji muhammadu sa'ad abubakar na uku ya ba da sanarwar cewa an sami ganin wata a nan najeriya an sami ganin watan ne bisa ga rahotanni da aka samu a wasu garuruwa a nan jihar sokoto da kuma jihar borno wato a maiduguri kenan kan haka mai alfarma sarkin musulmi ya ayyana cewa a yau wato wacce ita ce ranar ashirin da tara ga watan ramadan ya zo wato wannan wata na ramadan din ya zo karshe ganin cewa an gaji sabon watan shawwal da haka gobe idan allah ya kaimu ranar lahadi ita ce ranar ɗaya ga watan shawwal kuma ita ce ranar wato da za a yi bikin sallar azumi kenan a najeriya gobe take sallah kenan a nan najeriya kuma wani abin farin ciki shine a sun da yammacin yau din an sami rahotanni cewa an sami ganin wasan a kasar saudi arabia wacce ta san kamar ita ce jagora ga kasashen da suke da al'ummar musulmai ta ga wanda ya sauke na an yi muwafaka kenan a najeriya ma za a yi sallah rana ɗaya tare da kasar saudi arabia insha allahu a gobe lahadi to madalla mun gode kwarai da gaske malam mutala to madalla na gode kwarai sarki ne yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama don a saurari shirin tsintsiya da jimmai aliza ta kawo mana. tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna kan batun irin rawar da ya kamata iyaye su taka wajen yi wa ko baiwa 'ya'yansu tarbiyya mai kyau. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal ikira ya samo mana ra'ayin wasu daga Kaduna kamar haka. Sunana Rabia MB Labaran, ma'aikaciya ce kuma ni maman yara ce kuma ni mata aure ce. To, abu na farko dai kamar yadda addinin musulunci ya ka'idanta mana. Ya ka'idanta mana cewa idan za mu yi aure, mu aure mace ta gari. Saboda kaga mafi yawanci maza ba zaune suke a gida ba suna cin suna hada hadan neman abinci to ita mace ita ce za ta zauna gida ta kula da tarbiyyansu tashinsu zuwa makaranta su dawo wasu duka uwa mace ce ke yi abu na biyu da mahaifa ko kuma uwa za ta yi na tarbiyyantar da 'ya'yanta shine ta zauna lafiya da mijinta saboda 'ya'ya ba wai abin da kake gaya musu suke bi ba mafi yawanci abin da kuke yi a zahiri da uwa da uba shine suke ɗauka na uku kuma shine yaran nan a sa su samu ilimi da na islamiyya da na boko saboda kamar yadda bature ya ce an idle mind is the devil's workshop duk yaron da aka bari ba a cika mishi lokacin shi da ayyuka da za su taimaka ma rayuwar shi to za a gan shi ya fara zaman lalace ko kuma yawon zaune gari banza ko irin waɗannan abubuwa to a kalilan ni dai abin da zan iya faɗa kenan game da eh, abin da ke taimaka ma yara su samu tarbiyya ta gari ko kuma kada su samu tarbiyya ta gari komai daga gida yake farawa Salamu alaikum sunana muhammadu Siraji. na farko dai kai a matsayinka na uba ya kamata ka nema ma 'ya'yanka uwa ta gari tun daga ainihin neman aure in kuma bayan an yi auren allah ya kaddari auren an yi har an samu zuriya na biyu Abin da za ka ɗauka mataki shine ka tabbatar da yaran nan naka ka ainihin dasa su akan hanya ta gari abinda nike nufi shine a sa su makaranta na addini na farko sannan a sa su makaranta na zamani ya kasance dai an zama ana kula da lamarinsu an sa su a kan wani abin da ya kasance kullum suna cikin shi ba su samu wani lokaci nasu ba wanda za su ainihin wanda yake za su koyi wasu ɗabi'u da ba shi kenan ba abu na gaba kuma shine a matsayinka na uba ya kasance kana samun lokaci domin waɗannan iyalin naka su yaranka ka tafi nema ka dawo kana tare da iyalinka ka ji me suke ciki me ya faru in na makaranta ne ka duba menene suka yi in na gida ne ka ji me ya faru suna da wasu bukatu da sauransu in allah ya dan mutum ya aka kokarin wannan aka kife aka kuma ban ma allah saura ina gani insha allahu assalamu alaikum sunana awwal ibrahim a gaskiya duk wanda mutum ya ga yana da yaro to ya tabbatar da e, yaran shi ina ya je su waye abokan yaransa kuma duk idan ya je makaranta ya dawo ya buɗe littafi ya karanta ya allah boko ne ya allah islamiyya ne ya buɗe ya karanta daidai gwargwado kuma ya yanga aiki da shi idan an je islamiyya an dawo ya kwatanta a gida kuma ya san waye abokan shi na nesa na kusa to amma idan ba a samu irin wannan ba shine ka waye gari ka ga mutane yara sun canza ɗabi'u ka gani ta kai matakin da gaga yaro ma zai zagi iyayen shi to kaga labari ya lalace irin wannan assalamu alaikum ni ne muhammadu bello mai lemu fatana akan iyaye ka tarbiya su idan suka fita ba san inda suke zuwa ba sai dai ka yaro cikin shago na wani gem gem kawai suke aikin su kenan baka binciken yaran da ya je sai dai kawai ka leka ga yaran sun cika shago da gem northern gem aikin su kenan ba wani karatu ba komi in ya dawo ka tambaya yaro ina ya je sai ya gaya mata ba zai gaya ma gaskiya ba in dai ba kara bin shi in ya ta kaɗan bi shi kaga ina yake zuwa tukun ina yake zuwa kan nan ka dawo ka zanna gida gida ka dawo ka tambaye shi ka je dai ma gaya ma gaskiya to na kona na wuri wannan kallon gem din nan ba wani karatu ba komi iyaye ba su korale ba su tunani akan wannan al'amuran ba ka binciken yara ka ɗaya da matan da wanda ma matan da yawa ɗan kula da su a gida yawanci amma mazan ɗan ƙananan yara wanda baka tsammani ba sai ka suna zuwa wurin aiki wanda baka sani wanda ba shi ne na kwarai ba to don Allah ga tarbiyyar su a kula da su inda suke zuwa kan na a dawo a natsu a masu nasiha mai kyau wadda ta kamata wadda kowa zai ji daɗi shine alheri mai kyau sunana zulkifila abdullahi matata abubuwan da iyaye kamata su sanya na farko shine su tabbatar da suna kula da iyaye yaransu inda suke shiga musamman makota ne ko kuma anguwanni sai kuma su tabbatar da suna basu ilimi na zamani da kuma na addini saboda ta hakan ne zai cusa musu da tsoron Allah da yanda ba su fada mugun asha ba ko kuma wani harka na banza da ba a so bugu da ƙari kuma abin da ya kamata iyaye su fi mai da hankali a kai shine abubuwan da tana da za su tana musamman abinci kayan sawa da sauran haƙoƙin da ke rataye a wuyan iyaye ta wannan ne zai sa ba za su ringa kwaɗayi da yadda za su faɗa wa yansu halaye na sace-sace ko kuma mugayen ɗabi'u ko kuma na siye da ƙwayoyi da dai sauransu ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Yusuf Ji Garo mai na farko dai ka dinga monitorin yaranka akan irin ɗabi'un shi da kuma abokan shi su wane ne abokan shi idan ka ga wannan mutumin kirki ne sai ka ce eh sai ka bar shi da shi idan ka ga har wannan ba mutumin kirki ba sai ka kira shi ka jawo ra'ayin shi saboda a yanzu Allah ya kawo wani irin lokaci ne idan ka ce da ka tarbiyatar da 'ya'yanka da duka ko ko wani abu can haka to yaro ba zai ji ba sai ka kira shi ka ba shi shawara mai kyau ta hanyar da zai iya daukan zai iya daukan nasihan da zaka iya ba nasihan da zaka da ka bashi so kiran da zan yi ga iyaye a nan waren shine su dinga monitoring 'ya'yansu especially akan abokai Allah kawo mu zamani yanzu za ga gashi ɗanka mutumin kirki ne zai je da ya haɗu da wasu abokai mutanen banza wanda za ga yaro sun shiga wani kungiya na daban wanda bai kamata ba to idan har ana sa ido ana kallon ana kana sa ma ɗanka ido akan abubuwan da yake tafiyar da rayuwar shi akai da abokan shi to da hakan zaka iya kiran shi ta hanya ka ba shi shawara abubuwan da kake bai da kyau to idan Allah ya sa ko ka fahimci juna sai ga dadi ya daina irin wasu abubuwa marasu kyau sunana adamu rigacikun wato ni a gani na sakaci irin na tarbiyyar mu matasa da yake lalacewa daga iyayenmu wasu wani kuma daga abokai especially da iyaye don uba da zai gyara halinsa to yana sanin cewa 'ya'yansa ma za a samu zaman lafiya da su shine kamar ya uba gyara halinsa idan ɗansa ya laifi to kar ya zauna wani za a kama dan shi zai je da belin shi da komai idan ake ta bala'i ya dauka ya kai kotu da sauransu shi uban ba maimako a ce gwamnati ta dauki dan ta kai shi kota shi zai je kai kotu ya cuku-cuku sai dan ya fito kuma ba zai taba jan masa kuni ba zai dinga cewa da ya dawo dan bakin ciki sai dai mutu to irin wani abubuwan da dama ya ga an mishi haka gobe an mishi haka je ba mishi haka sai ya zo karshe ma uban ma gagari uban a rasa yadda za a yi to duk irin wa'annan abun su suke faruwa iyaye da yawa su suke ɓata tarbiyyar 'ya'yansu kuma ba sa kula da abokan da 'ya'yan suke da shi sometimes mu fito mu kowane raboki muka zo da shi in ba dan ba zan cire kai na ciki ba kowane raboki muka zo da shi su iyaye abin da suke lura da shi a to da wannan abokin ya dan ya zo da shi kawai duk ɗaya ne ba bincike ɗan gidan waye a ina yake daga ina ya zo me halin shi me babu wannan abin kawai sai duk kowane irin aboki ya zo haka za su tarere shi wani gidan ma shiga abin da yake so a cikin gidan ba za a bincike shi daga inda ya zo ba to duk irin wannan abu yana bata tarbiyyar yara sannan kuma a makaranta ne da su waɗanka ke tare bincike su suna bata tarbiyyar yara sannan kai kuma baka zama jajirtacce da komun gaskiyar ɗanka in rikici ya samu a gaban shi ka taɓa ba shi gaskiya iya gaskiyar shi jajirce kai mishi faɗa akan abin da ake tuhuman shi yi ko da gaskiya ne bai aikata abin ba ka ɗaura mishi laifin saboda shi ma makaranta ne darasi ne kuma zai kiyaye ya san cewa bai ma yi ba ka jajirce bare kuma ya je yayi ya san cewa babu ruwan shi da kai assalamu alaikum suna saratu lawan abin da ya kamata iyaye su yi su sa 'ya'yansu a hanya mai kyau da tarbiyyar su te kyau su san abokansu su san in mata ne su san ƙawayensu su rinka sa su kuma su san kuma suna zuwa makaranta su san suna dawowa daga makarantar nan gida suke dawowa mu 'ya'yanmu na da duk inda ka ga ɗanka da naira biyar sai ka tambaye shi a ina ya samu wa ya bashi sai ka bi ka san ina isa mota ba irin 'ya'yan yanzu ba sai kaga iyayen ne na yanzu ba kamar irin namu ba na da iyayen ne su ma akwai son kuɗin ma sauraro sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu kada a mance baiwa yara tarbiyya mai kyau zai taimaka nesa ba kusa ba wajen ganin ba su fada yin ayyukan asha ba a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa isa lawal ikara mai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya a gai da jimai yanzu kuma ga ibrahim garba da zauren dattawa Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa da fatan an sha ruwa lafiya. To bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya ga dangadan. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban kungiyar 'yan uwa musulmi shiyar Katsina Sheikh Yakubu Yahaya Katsina da kuma rabaran Jamilu Abba Ibrahim daga Bauchi ga Sheikh Yakubu Yahaya. rahmatullahi ta'ala barakatuhu duk in kaga wannan rigingimun da suke faruwa kamar da gangan ne an kirkiro su ne sai mun yaki wani sannan mu samu iskan shaka filin gini yayi yi mana kaɗan ne dazuzzukan nan fallau inda za ka yi noma ka yi gini ka yi abin da sun mana kaɗan ne da za mu ce sai mun yaki wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan arzikinka wanda Allah ya rubuta maka za ka samu daga tun daga tsirar da ka duniya har ka bar duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani a arziki na da Allah rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa karshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi kaga duk waɗannan in ka duba za ka je cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne a'a akwai waɗansu mutane waɗanda su ba addini ya dame su ba ba su da addini abin da ya dame su shine menene za su samu na duniya ko mukami ko tarkace in mukami ne sai a ce to ai yarbawa sun fi samun makamai don mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma ko kuma a ibo sun fi samun makamai don mai ibo zai samu mukami iri kaza da kaza shi ko dan arewa bai samu ko kuma yan arewa su suke da shugaba shugaban kasa da sali ko wani abu kama da haka dan menene zai zama su kaɗai ke da komi da komi ba magana addini ba ne magana me zan samu ne magana duniya ce magana biyan bukata ne kuma a wa'annan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne ba wanda addinin sai ya halasta masa ya zubar da jini ba wanda addinin sai ya halasta masa ya kwashe dukiya al'umma amma kuma abin da ke faruwa kenan musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista ko kirista ya kashe musulmi ko kirista ya kashe kirista ko haka dai gashi nan dan an dubi matsalan fulani da makiyaya bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin fulani da makiyaya ba ko ba komi a tarihin ƙasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan bature za mu ga cewa su uh, mazauna wannan yanki na arewa wanda galibinsu hausawa ne to su ne kamar masu masaukin baki su suke da ƙasa su suke da wurin noma su kuma fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya bane suna yawatawa ne amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna su suka zo mana a nan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alhairi kuma ana rigima ba bai bai dace ba saboda haka fulani ya kamata su zama ah, sun ɗauki matsayarsu na manya su kuma waɗannan a matsayinsu na masu masauki su ya kamata a mutunta juna mu da a tunaninmu ba mu taɓa tsammanin ko shaidan zai iya haɗa fulani da mazauna wannan yanki musamman hausawa wanda su ne manoma galiba ba mu taɓa tsammanin ko shaidan zai iya haɗa su ba saboda an riga an cuɗanya an zama abu guda manoma da ku da fulani ku sa hankali da kyau ku lura ku gani ya kamata fulani da manoma su yi ma kansu faɗa kiwon nan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne in kun tafi kun bar 'ya'yanku da jikokinku su wa'annan 'ya'yan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar maku kuma kuka ci gaba da shi to in ya zama kuma an samu irin wannan to a ina ne za a tsuguna a yi noma a ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo in ya zo kaga shi kenan sai zama an wayi gari kawai duk abubuwa sun taɓarɓare ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin girman wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan wa'yansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a ɓoye. Shi ma rabaran Jamilu ya ce. Jama'a, Assalamu alaikum, ‘yan uwana ‘yan arewacin Najeriya. Mai magana Fasto Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi, ina mai kira ga dukkan ‘yan arewacin Najeriya jama'a duka na wannan ƙasa don mu haɗa kai mai zaman lafiya da juna domin ci gaba cikin Najeriya. Kuma Allah Ubangiji ya umarce mu da kan cewa mai zaman lafiya da kowa da kowa, wanda ma har Allah da kansa ya faɗa a cikin Bible da cewa in babu zaman lafiya, wato in baka nemi zaman lafiya da mutum bai saduwa da Allah ma zai masa wahala. dalili na ɗaya shine littafi ya ce su nemi salama da dukkan mutane da tsarkakiya wanda babu wanda za ya ga ubangiji in ba tare da ita ba muna kira ga jama'a muna kuma kira ga yan uwa maza da mata musamman yan uwanmu waɗanda suke arewacin najeriya saboda matsalolin da suka fuskanta a cikin wannan ɗan shekaru nan muna roƙo ga dukan jama'a a duk inda mutum ya sami kanshi ya kasance cewa zaman lafiyarsa shine kwanciyar hankalinsa zaman lafiyarsa shine salamarsa zaman lafiyarsa ta dalilin zaman lafiya kuma zai samu albarka idan ya ce ba zai yi zaman lafiya da jama'a ba to samun albarka ma zai masa wuya sannan kwanciyar hankali ma zai masa wuya misali kamar yadda a zamanin mu na yanzu muna ganin yadda ɗan uwanmu fulani makiyaya da sauran wasu kabilu suna kashe junansu akan abin duniya wanda bai taka kara ya karya ba muna kira musamman ga 'yan uwanmu Usaini ba dan ni ne magana ba amma ina roƙo domin Allah da girmansa da ɗaukakarsa da tunani cewa wata rana za mu mutu mu sadu da Ubangiji idan ka mutu ya za ka cewa Ubangiji idan an same ka da rashin adalci da rashin gaskiya da kuma barna wanda har ya kawo faduwa ga Najeriya. Alal misali kamar da mu nan yawancinsu za ka ga faɗace-faɗacensu tsakaninsu da wasu kabilu a ta dalilin gonakai a ji tsoron Allah a yi zaman lafiya da kowa da kowa. Haila yau kuma abu ina kuma ba da shawara ga gwamnatin Najeriya a matsayina na ɗan Najeriya nake wannan magana. Kuke ni dukkan kuɗaɗe da aka samu aka kawo su aka karɓo su daga wajen jama'a ina mai roƙo da son samu ne ya kamata a aikin da zai nuna cewa wannan kudin an yi aiki da shi ina kuma ba da shawara da cewa tabbas ne duk abin da za a yi aiki da aminci da gaskiya sa ilin na ji tsoron Allah wanda ya kawo dukiya wanda suka je suka kawo dukiya kar a zauna a kai a yi amfani da shi face za a yi amfani da shi yadda jama'ar ƙasa da ko'ina a duniya za a san cewa lallai kudade da aka karba a wajen jama'a an yi aiki da shi aikin da zai nuna ci gaba cikin wannan ƙasa ta Najeriya. Abin da nake nake so ƙara bayani a kai shi shine mutuna da cewa Allah yakan ba da mulki ga wanda ya so. Allah yakan yi abu a lokacin da ya ga dama babu kuma mai hana shi. Ina mai ƙara bayani da cewa dukkan wanda Allah ya ba na gaban shugabanci ya tuna da cewa wata rana za ya mutu za ya gamu da Allah. Dole ne ko kowane shugaba ya tsaya ya aiki da aminci da gaskiya. Kwayar magana da nake so in bar muku shine idan babu zaman lafiya hatta aikin Allah ma ba za ta iya yin sa ba. Dole ne mu kasance da zaman lafiya da salama da kwanciyar hankali. Ni mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu aiki da aminci da gaskiya assalamu alaikum haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kunciyar hankali da lumana a kuma yi bukukuwan sallah lafiya Allah kuma shi maimaita mana a gaida Ibrahim To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma sai tasirin azumi a wurina. Sunana Amina Ahmad, ina nan Bauchi da Zama. Eh to azumi dai kasancewan shi bada ya canja min rayuwa saboda a da tuntuni nakan yi bacci da daddare. Amma ganin falalan da ke cikin azumin watan eh, wannan Ramadan din nakan yi bacci kuma in tashi domin in nemi bukatu na samu biya daga gurin ubangiji bangaren lafiya kuma ashinan dai ni ina cin abinci yadda ya kamata ba wai in yi haɗama kamar irin kamar ka ce ka buɗe baki komai ka ya so ka ci ba idan na ci alhamdulillah kawai ba na ma sahur sai dai in tashi in sha ruwa saboda lafiya na shine a gaba kada in yi overfeeding kuma wani abu ma ya zo ya kasance to madalla Allah ya samu dace masu mu sai a yi mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba da wannan ne kuma muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya tani gabatar da shirin da kuma Salaman Abu da ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu ta yau. Nisar fili hashin gumar ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.